ni abin da na gani kenan ya kamata a tattaro motocin nan kaf a turo su taho kawai tunda ni na riga na taho ai ni ni na Najeriya ina gari na garin Kano <laughs> eh to abin da nake so eh eh ah to ai wannan duk ba matsala wannan kwastocin duk zan yi magana da su eh zan yi magana da su eh ba komai ba komai wa alaikum salam eh to alo sun shigo irga sun kai guda nawa dubu hudu da dari bakwai duk kamfanonin duk fijo-fijo din ne to ba da la eh bari zan kira shi ainihin ciyaman din gaba daya eh <laughs> ah. hajiya ina gajiya kin zo kin same ni ina ta hada-hada <laughs> Allah sarki ai business ina business motoci ne dan Allah ga alama na kina gani kin ga za a turo min mota daga china za a turo min mota daga america za a turo min mota daga switzerland za a turo min mota daga ba kasashen da ba har na iraki ma suna shigowa Allah ya samu adanshin kin ma shiga tiri to me rage <laughs> Ai kuwa na ji daɗi wallahi. Ai ni kai na in ban da daraja ki babu yanda zai ni da matsayina in zo ba zan iya tsayawa nan ba. Ba zan iya ba. A ba. Da saka. Wajen ya lalace. Eh mana. To sai dai haƙuri kaga mu ne talakawa ne ba yanda muka giya. Ba ai kun fita. Ai kun fita daga yau sai yau. Ai kun fita kin ga in ban da ma dan dai wannan muka san yanayin garin nan mu muka san yadda muke tafiya da motoci a garin nan yasa ba zan tafi in bar miki wannan motar ba ha ba Allah to me a ciki amma fa yayi kyau gaskiya ai dan dai babu constant duty ne yanzu dan karota dan sanda civil defense sun dinga kama ki kenan sai ganki da wannan motar eh mana ah. <laughs> wannan ma yaro ne na ake shi ebo mun ruwa a buta kin ga shiru ai ta almajirin gidana ne ga ta nan wannan ta nan baya da kike gani wannan zukume mai mota na almajirin gidanka ita ita ita saboda ya Allah na gaya miki a cikin danshi kike tsilim tsilim amma yanzu wai dan Allah yayin ki guda nawa ne yayu na eh. su goma sha shida ne kawai yayin naki eh. ya kika ambato min kaɗan haka to ba komai ba komai sai a hada su da kannan kannan fa kanne eh su goma sha biyar kannan ai na gaya miki ai kin shiga cikin wannan danshi tsulum tsulum yawa na tura miki a yi da motocinki guda 65 saboda na miki haka ne ba don koyo ba saboda kar a ga kaman kun kin ibi motoci kin raba wa yan uwanki wanda kuke cikin gida ɗaya baki bawa makota da yan uwanki na gefe ba na nesa ba eh shi sa ke ma na yi wannan ododin akan a haɗa miki wannan motoci kankara kaf kin ga sun yawwa tsaya karki godiya karki mun godiya ai ne da godiya ai ne da godiya yau kin ga sun turo min da kwamandin sun gani za a turo motocin kwanan nan za a yi musu duty custom ba ruwanki da ɗan karota ba ruwanki da dan sanda ba da inda guda inda nake so kawai ah, zai ci ai baki a wannan lissafin ai <laughs> a duk wannan abubuwa ba nawa a ciki ai kananoni ne ai kankana ah, ne wa wa'annan alhamdulillah kina buƙatar mota guda nawa kike buƙata. ni ko alhaji ko ɗaya aka bani ai shikenan no no no no no no ah, ba baby <laughs> ɗaya yayi kaɗan ba ai mota da za a tura miki mai sunan mota ya a tura miki 20 <laughs> eh, <laughs> eh idan kika samu mota guda 20 kin gane ko eh. yau za ki hau gobe za ki hau jibi za kuma kowace da duty custom na ji daɗi za ka mayar da ni babban yarinya a tuni ma ki a yanzu ma a yanzu yanzu nan ki ɗaukan ki babban yarinya kai na <laughs> eh, eh, hello baby kana ina ne airport kuma ganni na wallahi zan je gidan ƙawata a a tsaya ba sai ka turo moto ba na ma kusan zuwa gani nan wallahi na gaya maka yanzu zan je in dawo yanzu yanzu nan insha Allah Allah sarki Allah ya dawo min da kai lafiya Allah ya kare Allah ya bada sa akan abin da aka je nema <laughs> I love you too. <laughs> na gode baby na to Allah ya tsare. ehe sai na dawo in na dawo ma zan kira ka to bibi za su ji su umma za su ji ba matsala na gode ehe Shehu. Alhaji Shehu da kai nake. Alhaji Shehu kuma? mana. Ya ake na zama Alhaji Shehu kuma? <laughs> Kai ba Alhaji Shehu wanda yake zuwa kofar gidanmu ba ne? Ah. A eh, <laughs> Allah kai? Makaryaci Da Allah Ah, na gaya mata garba nake zalla, garba zalla. Eh, yanzu sauran na a gama da ne. don Allah ka saurare ni nan ba maganan buhu nake yi ba. Eh. Nace ashe kai makaryaci ne? A ah, to ina ji na. Kake kana da eh, dilolin motoci? Ashe ah, ƙarya kake yi? A rasa mai aikin gida ne. Kare na min hankali kana ji ko? Kare na min hankali. Mm. Ni za ka mai da ni masiyaciya? Aka ce maka wasa nake yi da kai ne? Akan me za ka zo ka ƙarya ka ce zaka ba wa iyaye na motoci na ga miki a don me yi ƙarya garba wallahi tallahi sai na yi maganin ka kana ji ko sai na yi maganin ka wallahi ba ni zaka yaudara kai ma ƙarya ba to wallahi sai na yi maganin ka gane lebura garba lebura garba lebura yau ki ganni ma ba in je <laughs> <laughs> na samu da na shuka ta tas kuma ta shuku na ce mata zan ba ta motoci bubu da yake shekiya ja'ira barauniya ashe wai ita san banza take ta je ta